a ci gaba da wannan darasi namu a cikin wannan littafi namu sharhu sunna kusan muna babu taurisul da min zai jira babin bayanin wato gada da mace da biya mijinta to muna cikin wannan bari mu ambaci abubuwa da dama cikin wannan bari muka ce wa lau jara rajulun da a ce wani mutum ya yi rauni ga wani mutum wato sun kai hada sai ya ci mai summa almajaru ba a fa ana biya shi wanda an ka ma sai ya ce biyar da raunin da an kai mai rauni na mai tsanani sai ya ce ya yaye shi wanda an ka ji ma. bayan ya rango mai gadiya auna inda ma da jira kamin raunin ya fashe wato kamin raunin nashi ya fashe gaba ɗaya sai ya ce ya yayi wa mata min ha sai bayan ya ce ya yayi sai daga baya sai rauni ya fashe ya ƙara girma sai ya zama sanadiyar mutuwa mutumin to ga shi ce ya yari saboda suna da haƙƙin ciyari idan raunin ɗan ƙarami na kuma komi girma ne inda ya warke ciki to yana da izinin ciyayi domin haƙƙi ne na to sai ya mutu ciki ne bayan ya yayi to mutuwa ce ciki ne yanzu bai da izinin yayewa duka sulki an nashi cikin wannan dukiyar ta biya sulusi an nashi saura kuma wato ba nashi ba ne sulusi an nashi saura ba nashi ba ne wato saura na arungana masu gado saboda haka sulusi shi ya yi yanzu sauran biya sulasai ne ta masu gado wa hada min jinayati ya kadai wannan ne na kuskure Allah ta ji tajibu biya biya wanda biya ta waje ba ala aikilati da yawan uwa nan. wa abu ne ya kunu wasiyatu na rangwame ne wato kamar ya musu wasiya ne wato ga abin da za su yi donar ta su yi wanda wanda ya kashe wato bai cikin wannan wasiyar wani tanadin da na ya to amdar idan raunin da gangan na aka yi mai ko rohu wato idan da gangan na wani ya bugai ya illata shi to in ya ce ya yi rangwami ma'anar rangwami ne an da kisasi in ya ce ya rangwami da kisasi ya ce ta a yi Wa ne ka a kashe shi ko da na mutu ka a kashe ne ya ce wannan rangwame na shi da ta da ya gani wai kana mujibatun da biya ko da yake a rangwame ne ya wajauta biya bai ɗauke biya wa rangwame na shi amma dai an shi rangwame wa abubu an ha tafi. in ya ce ya rangwame a kan a a an shi biya to ai shi ma wasiya ne lilkatu wasiya ne ga wanda ya kuka wala ya tehu ala a tafi a mazahiri amma ga manyan ingancin mazaboni bai halitta shi rangwaro ce hada da satin ya ne ala a tsayin mazahiri da mazaba mai inganci kama lamira su da tsaki da kama wanda wanda ya yi kisa bai da gado ko wanda ya kashe wanda ya ka gado kadai gaɗe shi to nan za mu tsaya insha Allah ta bismillahir rahmanir rahim wa bil jumla yace bulbule hatta adimu abinda aka ce mai girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta adimu annabi abinda aka girmamawa ga annabi kuma girmamawa wanda aka umarni ga wanda ya yi ta huwa tasdiqu bima akbara shine a gaggata annabi da abinda annabi ya bada labari abinda an hakikanin girmamawa wadda adda umarni mutum a ce ya girmama annabi shine mutum ya yarda da duk abinda annabi ya faɗa wada ta wuri ma a mara kuma mutum cewa annabi da'a ga duk umarnin da annabi ya yi wannan hakikanin wato abin nan girmamawa ga annabi kenan ba wai mutum ya zo ya ce yana so annabi kamar wada mushrikai ka yi kuma gaba ɗaya daga rayuwa sai har ƙarshe babu koyi da annabi faɗa ma suka yi da waɗanda ka cewa a yi koyi da annabi faɗa ma suka yi wannan ba girmamawa ba ne kai ka karyata shi kuma ka shekara wani ya ce wani abu kuma ka ce girmamawa shi ya ce wannan ba shi ne girmamawa ba abin da a girmamawa mai ofani shine ka gargaza duk abin da ya faɗi ka yarda da abin da ya faɗi sannan ka yi mai da'a ima a kabara ka duk labarin da ya faso kakka ga girman komi ka ga an bayyana inda ya ba da labari to a yi mai da'a wal intiha'u amma an hawa da za sannan a hannu ga duk abin da ya hani gare wanda jara kuma ya tsawa gare duk abin da ya tsawa ta yi ci a bari to inda girmamawa ta gaskiya ta za ka yi mai da kai mai da'a ka bar wa abu. amma yanzu babanka kali zai zo ka ce kana son babanka kana mai biyayya babanka ya ce yau kada kowa ya kai gona ka ce wallahi ya yi kaɗan na wuce gona kuma ka ce girman babanka haka yi girmamawa mashirkai ke su mashirkai girmamawa su ga annabi sallallahu alaihi wa sallama girmamawa ce kawai ta baki amma abin da duk suka so yi suka yi babu ruwansu da annabi daidai in sun zo wajen magana da baki su ce suna girmama shi amma hakika babu ruwansu da shi hakika shi abokin haɗa suna da hakika shi abokin haɗa suna sannan war muwalatu cikin son annabi da girmama annabi wal muwalatu mutum ya zama duk wanda zai jibinta ya jibince shi duk wanda annabi ya jibinta mutum ya jibince shi wal kuma ya yi kiyayya da waɗanda annabi ta kiyayya da su wal hubbu wal bughd da ajali sannan ya so duk wanda ya kaso saboda annabi na so ya ƙi duk wanda ya kake kiyayya shi don ɗaya ya gane annabi bai so in dai son gaskiya na to duk wanda ka kaso ka diba wa'anda ka sa annabi na so kai ma ka so su ka diba wa'anda ka ga bai so kai ma ka ki su wata hakimi yiwa da ku da kuma kai ne hukunci shi da duk matsala ta taso a binciki sunna mitacci warrida bai hukumi kuma duk hukuncin da annabi ya cikin sunna a yadda da shi kowane hukunci na yi ga sunna a yadda da hukunci wa Allah ya taka da min dunihi dagutu kada a rike wani daguti wanda ba annabi ba a ya kunu ta ila a kawali wanda hukunce hukunci za a rika kai su ga maganganun shi dagutu kuma wa faka hannun kawali sallallahu alaihi wasallam kabila wa ma kala bauratahu wa ma wa faka wa faka wa ma faɗa duk abin da ya yi ma maganganun annabi faɗa ya yi daidai da su to kabila ko mutum ya karɓe su wa ma kalafa abin da ya saba wa maganganun annabi a mu mutum ya yi ta ya gefar da wannan magana ta saba ma annabi a wuce awwalahu ko kuma magana nan da ta saba wa magana annabi wato mutum ya yi mata tawili ya dawo da ita ga ma'anar abin da annabi ya faɗa hau a hare da anu ko ya kau da kai ga maganar nan gaba da ya ita mutum ba wallahu subhanahu ya shahadu Allah shi ne shaida wa ka shi shahida ya rika Allah ya zama shaida wadda Allah wa mala'ikatu da mala'iku ne wa rusulihi da manzanni ne wa auliya ihi da wani ne wato abin nan wallahu eh, subhanahu ya shaɗu Allah yana shaida waka bi shaida kuma Allah ya isa ya zama shaida wa mala'ikati mala'iku ne sun yi kasu zama shaida wa rusuli da manzanni ne wa auliya da waliye ne sun yi kasu zama shaida na ubadar quburi lalle masu bauta wa kaburburra wa husumin wahidin masu husuma da mutane masu tauhidi masu wada da alif sunna ne sun kalare ko da mun kawadin ga ba haka ne su Allah shi ne shaida ba haka nan na su ba bin annabi suka yi da kawa ba abinda suka so na suka yi suna hakewa na da suna ne amma Allah shaida ne ba wai haka nan suke wa da ka jikin wajen ga da mun kawai mai mai da'a da ta tashi da son wanda ya kaso da kin wanda ya kaki Don magana ta saba mai a aje ta ko a yi mata tawili ta dawo ga maganar da ya faɗa ko a kawo da kai gare ta Allah shi ne shi da bayan kaburbura ba haka masu da masu bautar kaburbura ba haka nan suke ba domin ai kabarin da suka bauta annabi ya hana a bauta me ya kai su ga bauta sai inda suna biya annabi ya hana a bauta kabari me ya kai su ga bauta kabari ha a ce wata bid'a ta su wanda za su hara wanda an muhimmiya sai an sai inda kabari ta aka dauko ta kabari sai an kai wuri ne shi ka ba da nasara gare ta dan me suke zuwa inda kabarin da annabi ya hana a bauta kuma a yi sallah wuri me yasa suka sallah inda kabarin saboda aka yi ce allah shi ne shaida ah, mala'ikun allah kuma shaidodi na manzannin allah shaidodi na waliya allah shaidodi na anna ubba da kuburin lai wa kusurwa muwaɗi lai su talatin lalle masu bautar kaburbura da masu husuma da bayan Allah masu tauhidi bai zo ka zarika ba hakan su suke ba wa qala musanniru mai litahi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za Allah ya ce iyyakum wal ghulur na ne ku da zurfafawa wato ƙetare haddin iyaka wajen girmama wanda kuke girmamawa na ne ku da wannan فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو dama shi wannan guduwa shi na ya hallaka wayanda sun kauce gabanin wayanda sun kauce gabanin ku wannan guduwa shi na ya halaka su tun daga alyahudu wan nasara duk wannan guduwa shi na ya halaka su ba wani abu na ya halaka su wannan ya yace gona ne da shi to ku ba yadda aka cika motoci a kai inda kabari wai shi kabarin yana jin abin da aka waɗi yana basuwa kuma yana hanawa yana rayawa kuma yana kashewa kuma ya kasa raya kai yana azirtawa yana talautawa har mutum zai je makka su ce ni ka kai makka in dai bukata ka kasanta biya ka taho mutai wuri kaza inda kabari kaza abana wanda aka ji da bakuna masu wa'annan abubuwa kuma su ce wai suna son annabi bayan annabi ya kare rayuwa ta ga faɗa da wa'annan abubuwa duka su wa'annan abubuwan su suka yi wai kuma da wa'annan abubuwan suka son annabi Allah ya kare mu sharhu haka da tabbatar bayanu haka dai bayani ya tabbata fi asali musannif daga asalin littafin mai littafi wa zakara wa aidan gairu ma'zubur kuma ya ambaci wannan hadisi bai jingina shi ga kowa ba bai ce ko rawahul bukhari kura rawahul muslim ko abu dawud ko nasai gairu ma'zubur bai jingina shi ga kowa ba amma mai littafi ya ce to ko da yake shi mai littafi wato bai jingina hadisin da kowa ba amma dai ni na sani wa hadisu rawahu imam ahmad wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi wa tirmidhi da tirmidhi wa ibn majah da ibn majah su suka rawaito shi an na abbas daga ibn abbas wa hadha lafz ibn majah wannan lafazin da muka karanta yanzu lafazin wa ibn majah ibn majah ya rawaito wannan lafazin يأتي حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن أوجه عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدات العقبة manzon Allah ya ce da ranar akaba wa huwa ala قماتي ulkulli hasan tsintuwa min tsakuwa ya ce ma ibn abbas ka tsintuwa min tsakuwa ibn abbas ya ce da annabi ya ce a tsintuwa mai tsakuwa fa lakattu lahu ya ce, sai ni tsintuwa mai tsakuwa guda bakwai kunna hasa alhasu su tsakuwa ce ta jiwa wato tsakowar jiwa irin wannan da aka jiwa shedan da ita can abin nan yan an ta yi aikin halarci shi yasa kun ji ya ce akaba ranar akaba ranar da aka jiwa jamaratul akaba ni kawo mai duwatsun nan wa huwa ala na kace wato fa ja'ala yanbudu hunna ya shiga yana kakkabe su fi kafi ga tari ne waya kudu yana cewa amsalu haula ya farmu irin waɗanda duwatsun ga 'yan ƙanana ku yi jiwa in kun kai wajen jiwa a ƙaba can jamra wajen jiwa amsalu haula ya farmu irin waɗanda ku jiwa su wa iyakun war guluwa fitini um-, na hane ku da yin guluwi ga sha'anin addini wato kar ku je wa manyan duwatsu kar ku samu manya ku je wa irin waɗanga kar ku yi guluyi wato ku wuce iyaka wa innama a halaka man kana qabla kumul guluwu fiddini dama abinda ya halaka ragabanin ku guluyi ga sha'anin addini ƙetare iyaka shine ya halaka mutane ga sha'anin addini yau duk matsaloli da kuka gani musulmi sun wada cikin su ƙetare haddi komai an ka ce sai an wuce iyaka komai an ka ce a yi sai ka ga ana wuce iyaka ga yin wannan abin da an ka ce a yi to irin wannan shi na ya hallaka al'ummar da sun ka wuce can farko kada a samu takasiri gare ka wato ka ja da baya baka kawo inda annabi ya ce a iso ba kada a samu guluwi gare ka ka kawo inda annabi ya ce a tsaya sai ka wuce abubuwan da bi kowane ba a so ba a son ka kaka kawowa inda an ka ce ka iso in ka iso inda an ka ce ka iso kuma ba a son ka wuce to a kai ka tsaya daidai wanda aka umarce ka wannan shine addini wanda aka so kowa ya tsaya gare shi dama abin da ya hallaka na gabanin ku alhudu wato eh, wuce haddin shari'a zurfafa a wuce haddin shari'a wa hada isnadu sahih wanga hadisin isnadi ne isnadi ne wa auhu shi wannan auhu da ya ruwaito abin na wannan hadisi yace an aubin an ziyadin ibn husayn an abin aliya an ibn abbas to wannan malla auwa shi abba mashahuri ga cikin masu ruwaya ce to in ba ku gane shi ba kuwa al'arabi wato auhu al Na lakabi ne kenan ya an ce auhu ana cewa al'arabi to to ne lakabi ke ya ce to shi a mutunci na bai da su suka jama'a da hadisi mashahurin ko mashahuri ne saboda haka hadisi isnadi ne sahihi ya kare magana ta ta da wadi yace wa hada isnadu sahihu to au da shi na mai yawan malamai suna kawowa a ce ba su san shi ba sai suke ba san auku din ba to shi ya gano auku shi na in dai za a soki hadisin saboda auku don ba a san shi ba yace to an san shi Aukun al'arabi na kuma auku al'arabi sikato amintacce na koma shahurin mutane sun san shi shahurin malami an san shi auru da ya ce iya kowar buluwa na neku ku da buluwi ƙetar haddi ila akhiri ya zuwa ƙarshen hadisin ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iya kowar buluwa فإن ما أهلك من كان قبلكم الغلو شيني إلى آخره قال شيخ الإسلام يأتي شيخ الإسلام يأتي هذا عام في جميع أنواع الغلو وأن يا يحتوي أشانا أكيد كوي وأن يا هدي يتفت النوع الغلو هو نوع saboda haka kowane nau'i ana so mutum ya tsaya da nau'i na ibada kowane iri ana so mutum ya tsaya inda an ka umarce shi kashe wuce inda aka umarce shi amin fi jami'i anwar al gudu fil kadat saboda ka wajen aƙida, kada mutum ya yi gudu kada ya wuce iyaka wajen aƙida wara amali wajen ayyuka kada mutum ya wuce iyaka ya yi gudu wato ko ina son aka yi mutum ya tsaya daidai wanda aka umarce shi kuma shi ne so ake sadda duk kai gane kayi shi to sai kai kokari kai gyara duk sadda ka gane kai gudu to so aka yi kai kokari kai gyaran abin da kaka iya gyarawa saboda gudumi ƙari ne ga abin da shari'a Allah ta kowa da shi kamar wadda ta shi ko ragewa na da abin da shari'a ta zo da shi to ba a son karagi ba a son fadara so ake yi duka ka duka kamar da an fita babu tsari babu rage ka taimaka mana Allah ta ba mu ikon shari'a babu tsari babu rage ka yi daidai kamar da shari'a ka ta kafa a kai irin wannan kunga kamar irin halin da muke yana da wuya saboda duniya canje-canjen da a cikin ta duk wanda ya ce zai tsaya daidai gwagwadon wanda ya fahimta da shari'a to yana da aiki kwarai-kwarai da gaske yana da aiki babba gaba ne domin masu kama mai abbawu sai ka ji mutum ya to ya yi wa'azi an ɗauka ta intanet ko ina an watsa in aka yake shi wani me yasa ka yi magana nan ba nafsi zai fa wata ce to ban yin magana so na sai ne mai alƙawari ba su cika ba wai so na yana buƙatar kuɗi ba an mai alƙawari ana ba da kuɗi ba ba shi da to bari ya faɗi na gani kun ga wannan bai da fa'ida mutanen da a haka kuma ya kakka ɗauka ka ce ga 'yan jarida ko 'yan gargajiya wayanda aka zaton za su ɗabbaka sunna sai ka iske suna kai waɗanda abubuwa to kun gani na fa'ida babu fa'ida wani abin na yau ake gaya min wani ya yi wani karatu ya ɓaci wasu mutane ɓaci sosai kuma an wasa duk ga intanet ko ina yana ta ɓacin mutane sai wanda ya ji ɓaci cikinsu sai ya tuwo wani waje ne cewa shi ne magana mana yi ya kabacin su abinda kawai ya ce mai babu aya babu hadisi to so nawa ya sun ka ne alkawari ba su ba shi dai na an yi ce ana ba ya kuɗi ba a ba shi ba to bari ya to ya ce mutanen nan gaba ɗaya a zalumai na maciya amana ne ba su san Allah ba ba musulunci suka so ba ba su son musulunci wannan magana a duk ba ba shi kuɗi ba to kun ga irin wanga lokaci ka ce ka daidaita to sai kayan hankali kuma wani lokaci sai ka ji suna ta yabon wani abu wanda ga addini gaba ɗaya bai da asiri kowane iri farko ne da ƙarshe sai ka ji suna ta yabo ne suna cashe addini in dai ana samun kuɗi wannan gini ko kuma irin wanga lokaci da muke ciki lokaci na wanda an mai haɗari amma dai wannan duk bai hana mutum ya yi ƙoƙari ya tsaya daidai babu ƙetare iyaka babu ja da baya bai hana mutum ya tsaya gwargwadon iko tunda annabin ma da yan rayu ba duka mutane ya aza da hanya ba azawa da ya musu ta bayani ta ba wai jawo su yi a ce ko da annabi ya ce kowa duka da hanya ba akwai waɗanda ya bari duka hanya akwai waɗanda ya bari duka ga hanyar shaidan kuma ya yi duwa da ya kai da bayani ne amma ya kasa iya dawowa da su ga hanya sai saboda abin na matsawa sai sai Allah ya ce mai inna ma an taɓa bakiro lasta alaikin fi musulmi kai dama haka sani ba ka bawa da kanka dama kai wa kake wa mai tunatarwa mai wa'azi da shiryawa lasta alaihim da mutaiɗe kai ba mai tilasa kake balle ka tilasa ku dole sai sun bi shari'a kun ga wannan kamar taka mai birki na ƙur'ani ne ga cewa dole sai mutane sun zama wanda ya kaso shi dai shi abin da aka son ya yi wanda Allah ya aiko shi ya kaso ya to yayi shi ni ya shi ya bar mutane kai ya sa kai ne ga abin da ba aiko shi ba don ka ce kowa sai ya dawo ga hanyar ka ba shi na an ka aiko ka gare shi ba abinda an ka aiko ka kowa ka faɗa mai hanyar Allah Ko kun ga wannan lokaci da muke ciki lokaci na wanda yake mai waya sha'ani shi yasa kun ga har da al'amari yayi tsanani kwarai can ƙarshe sai Allah ya ce ma musulmi annabi mu'minina Allah ya ce amanar rasulu manzo ya imani da haka inda kun ka ce kun ka ji Qur'ani ya ce ayu halalina amani amanu hadda manzo Allah ce sai Allah ya ce ya ayu halalina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla ila kun ga an kai wani matsayi Allah ya ce ya kowanne suka yi imani na umarce ku kowanku ya fake kai dai kowannen ku yi kokari ya fake kai dai la yadurrukum man dalla wayanda sun kabace yawan su kada ya cuta muku idan haka da yake in dai kun shiryu to yawan wayanda sun lalace kada ya cuta muku don ganin karancin ku don kun gaba ku da yawa ku yi kokari dai ku tsaya ga abin da aka umarce yawan wayanda sun kabace kada ya cuta muku kun da manzo cikewa don shi ma mumini na da shi cikin wannan magana ta alƙur'ani saboda haka lokaci na yi ya kai yana canza a zama a kowannen ku shi makai ne nasiha ya yi abin da ya ka ganin ga nashi karatu haka nan na Allah ka son ayi ya yi kokari ya haka nan kawai ya yi tabbatun mutane da malaman da almajiran abin da ka sani ingantacciya inganta daga Allah ko daga annabi ne ko daga sahabbai ne ko daga waɗanda ya ba da shaida gare su malaman ƙarshe to ka an so magana nan ka ce zuwa inda za kana hulɗa da mutane don abubuwa sun canza sai mutum ya yi magana o dubu goma suna sa wani ya hudu ba wai wai ya zai tun bai da abinci ga abubuwa suna da ban dubu goma sun isa sai mutum ya yi hudu ba in an kai mai magana ce wai kaka zai yi tube da abinci to in ba ka da abinci kahir ka mutane za an kace ka yi kahir ka mutane bai ba da abinci ko ka bace su bai ba da abinci sun da bacin su ma sabo na sabo koma talauci ya ka kawo kun ga an kai lokacin da mutum dai ya yi kokari in an karanta ya gane ya yi kokari ya kwatanta wajen abin da wajen aiki tun da abubuwa sun abin da sun caccanza sai ka ga mutum yau ya yi ka ya yi hudu ba wanga jima'a ya yabe wani ya soke wani jima'a mai zuwa shi wanda ya ji an sokai ya gane bai biya jirga ba sai ya dawo ya biya jibi sai ka ji ana faɗin duk yau najeriya ya da kowa adalci kuma ba a taba mutum iri ne ba mai aiki iri kaza iri ne ba ba a taba ba sai ka ji ana ta yaba shi saboda ya ba da kuɗi kun ga na abubuwa na masu hatsari in kana jahili ba ka sauraron karatu sai ka ga ina za ka sa kanka dai Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana tsoro da ibada da salati قوله إياكم والغلو إلى آخره قال شيخ الإسلام هو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال وسبب هذا اللفظ العام دليل وأن وأن اللفظ وأن يحرقون سبيل وترموا الجمال da annabi ya ce a tsinto mai tsakuwa abdullahi bin abbas ya ce ni tsinto mai tsakuwa guda bakwai to jiwa na bainawa aikin hajji na an ka to jiwa baina ramuwar jama'ar jiwa zuwa su na baina a kungiya ce yawmar akaba wato ran nan jama'ar akaba shi dai aka jiwa sahiyar sallah wa huwa dakhilun fihi saboda haka jiwa ya shiga cikin wannan gulu misalin rami bil hijarati kubari kamar mutum ya je wa manyan duwatsu kusan kama mutumin da bai san duwatsun da aka jewa ba sai ku ga suna san manyan duwatsu da ya je wa dutse ne ya yi daidai da kanka baka gani ba ya tsaya da nesa kana tsayi in ya kwale ka sai ka kaya fashi sai ka dawo gida kana jewa to kun ga wannan gudu na amma inda ya ɗauki ɗan cino wanda aka son jewa, ko ya je ya ka ga sai zai fashe maka sai kana jin ji wasan da ya ji amma dai bai fasa ma kai saboda ka jewa manyan duwatsu gulu bina an ala annahu ablagu min ittigar su da ka jewa manyan duwatsu wato sun gina magana su ala annahu ablagu min ittigar cewa manyan duwatsu sun tsara kanana wato isa matuƙa don ga ganin ka in ka diba a ɗauki ƙato a cewa tun da an ce sheda aka jiwa a ɗauki ƙato a jiwa kana ganin za ka yi saurin zai sheda da babban dutse to amma ga shari'a kuma jewa babban guluwi ga shari'a jewa babban guluwi malam abokar gumi allah shi ne rahama ya ce mana dalilin kawa eh, jama'atu da islam shi yana da hulɗa da laraba yana kuma mitin da su can makka sai an kato wajen jiwa sai hausawa su ɗauko manyan duwatsu wani kuma takalmi ya katowa da shi nashi sai shi ta tara ya ce yana tarin laraba suna ce a wancan mutanen ka ne malam kun san nasiya ya kai musu koyo shi su ko sun ka dora ya shagida ta yi da shi mutanen ka ya ce in sun kashe matan da su sai in gaya musu ai wa'annan ba ku sani ba sabbin musulmi na ya ce sai in ce musu sabbin musulmi na domin wanda bai san musulunci ba ai sabon musulmi na ya ce sai in ce musu sabbin musulmi na ya ce sai su tara manyan sun da takalmi suna karawa. to dalili ne na annabi ya ce iyakun guru waɗanda don kuce ibn abbas yayi ya ce ranar jamratu aqaba in so komai in samu mai duwatsu ni samu mai duci bakwai dama da su aka jiwa a kabaran to kun ga har yanzu hukuncin nan duk wanda zai je aikin hajji ya kamata ya san irin dutsen da aka jiwa da shi a misalin haza al hazar kamar yan tsakuwar da aka biwa to wadda ta shiga yin kohoton hagar kohoton rakuni in ya taka tana iya nakewa cikin awa to irin wayannan abin na wayannan duwatsu da su aka jiwa in Allah ya kai mutunta to da na aka jiwa kun ga da yawa mutum sai je ya aikin hajji sai ya kare tun da ƙarshe na ya hanka gama na aka jiwa ya gama ya to wajen jiwa yanzu da lada ta ya dawo shi dai wa zai saboda ya yi gulu ya ƙetare haddin shari'a ya saba ma shari'ar Allah ya yi sabo sai ya dawo da zunubi babu lada to ku lura da dukkan sauran hukunce-hukunce ba a son gulu a cikin dukkan hukunce-hukuncen shari'a so ake a yi abubuwa kamar da ya kamata sun ma'allada sannan annabi ya yi ta'adili da ma ya kasari a ah, mujanaba bata hadayya ya yi ta'adili da abinda zai nuna wato a nisanci mujanaba ta hadayya a nisanci bin shiriyar waɗannan mutane kusanta shiriyar su su masu guduwa don talilin da ya ce fa nama a halaka man kana qabla kumur dama abin da ya halaka na gabanin ku shine gudu kun ga wannan shine talikin da yayi yana so a nisanci abin na an hanyar su tunda eh, abin nan lada ake so a samu to in mutum ya yi abin da ka halaka shi kun ga ba a yi komi ba ke ai hadaya man kana qablana amintanci shirya wa'anda sun ka wuce gabanin wa'annan da ya ce man kana qablakum wa'annan na gabanin ku to amintanci shirya nan da ta kai su ga halaka hanyar nan da sun ka bi ta kai su ga halaka amintance ta iba'adan don in an yi haka nan za a nisanta ana wuƙoƙi game da fadawa fi ma halaku biyu ga abin da sun ka halaka tun da su wato abin da sun ka halaka da shi guluwi to a kauce mai don kada a yi abin da za a halaka kamar wa su ma sun ka halaka wa annal musharika lahum kuma lalle wanda yayi tarayya da su fi ba'd hadayim a cikin sashen shirye su wato hanyar su da kalabi abin nan yakabu alaihi min halak ana jin tsoron halaka da shi hanyar da duk kaga an ce waɗanda sun ka ta sun halaka su ko kai ka biyo ta ana jin tsoron halaka da ita saboda haka duk abin da kun ka ga an ce wasu sun yi shi sun halaka to ku nisance yin wannan abin kar ku halaka domin ba halaka dai kuka so ba har da kahiran ga da kun ka gani ba su sun halaka ba wai sai musulmi ba har da kahirai da kun ka gani ba su son halaka to kai ma ka kauce ma hanyar da za a bi a halaka tun da halaka abu na wanda ba a so yanzu aka zuwa wajen sana'a sai ya sau kayan da jari ne zai halaka ya kuma sani ya sani jari ne zai halaka kuma ya sau abin da jari nan zai halaka ba mai zuwa kasuwa ya sau kowa abin da ya kaso ya sau kayan da zai ci riba to waɗannan da kun kaga sun bi hanyar nan sun halaka kaf ku bi hanyar su halaka ba amin ta ba kala mai ruwa ya ce wali musulun mai littafi ya ce kuma musulun ya rawaito a nabin masaudin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzo Allah ya ce halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'u qala hasala salata ya faɗi wannan kalma wato sau masu zurfafawa ga haddin shari'a sun halaka masu zurfafawa ga haddin shari'a sun halaka masu zurfafawa ga haddin shari'a sun halaka kun ga masu zurfafawa wato kamar yanzu abin nan mutum ya ce bai ce tuwon shinkawa ni tuwon shinkawa kai ma in ka ce ce komi bai yi min masu kuɗi ka ci ne ni tuwon dusta na karɓa don masu kuɗi ba su ci ne mu bayan Allah muke tuwon dusta na karɓa tuwon na mutanatte ona ya tsananta ma kai ne shin wannan abincin da ya ce bai ci shin wata shari'a ta ce ka ci shi abin da muka cewa abin da mun ka karanta da abin da mutum ya samu ya ci wanda bai samu ba shi ya wato inda a matsala take da laifi mutum ya yi tsaye cewa sai ya ci abinci iri kaza ko tuwon shinkawa ko wani abu mai kama da shi wanda bai da abin saye na yi. ya bar wanda yake iya saye ya kai sayen wanda bai da wannan shi na aka cewa laifi na wanda saboda kun ga duk shi na ya hallaka almajirai da malamai ana ya su gidajen masu kuɗi suna ganin kayan daɗin da masu kuɗi ka ci saboda haka su ma suna tunanin dole sai sun ci irin mai kuɗi na da kuɗi yau kaza ko ce a hankali ta kai dubu goma mai kuɗi ya ga dama ya shiga kasuwa yana ya sau guda ɗari ya kawo gida a aje kullum a yanke biyar shi yana da abi ne kai yawan an ce kaza dubu biyu take kasuwa ba ka da dubu biyu ɗin da za ka je ka sau guda kuma ka ce kullum sai ka ci wannan shi ne a matsala talaka kawai ya ce wai a zan kai meme da nama marmakon ya bari ya ce da na samu za a cira shi na aka yi a ce za a ci abinci abin ma ya wuce ma koyi da masu kuɗi tun da yanzu mai kuɗi a in ba babban mai kuɗi na ba in yana da naira miliyan guda to ba ya biyan hanyar da zai kashe su zuwa gobe hanyar da zai bi wadda za su zama miliyan biyu ko kuma miliyan daidai da rabi amma za ka ga almajirai wani in ya je ya samu kudin za ka ga hidimar da aka yi zuwa gobe sun ƙari kuma jibi an yi ta bara kuma duk wanda bai ba su ba in ka ji suna baci da shi kudi kuma ko annabin Allah kake yau in baka ba su ba sai sun bace ka ba na Allah kake wannan ita ce illa to da a ce kowa ya tsaya ga abin da Allah ya ba shi da ya baka naman ka ci ai nama ba haram bane naman dabbobi da naman kaji duk babu wanda a haram sai dai in an kashe shi ta hanyar da shari'a bata ce ba ko an bido shi ta hanyar da shari'a bata ce ba amma in dai ba hakan na babu wanda a haram su. to amma ba ka da kace sai ka ci babu wani za a yi kanan duka eh, da gaskiya shi za ku ga abubuwa suna ta zawa? wanda ka jiya shi ka jiya mai yawan siya suka ko ba su kuɗi shi suka bi duk wanda bai ba su kuɗi ba su bi kun ga an dawo ubadud dinar wa dirham wannan dai shi ne illa kawai saboda haka shi yasa kuka ga malamanmu ba su cin abinci gidajen masu kuɗi ko da lalura ta kai su duwa da an kai ba su cin abinci gidajen masu kuɗi ba su cin abinci gidajen gwamnati kun ba don abincin haramun na ba don kada su ci wani abu ya shiga ransu ba su da abin sayi ne su dawo su yi ta ɗafe shi ɗaya na ba wai don haramun ba ne ba ce aka yi abincin mai kuɗi haramun na ba abincin mai kuɗi halar ne in halarta. abincin shugabannin hukuma halal ne yan halatta to amma me ya kawo zuba ka don kada ka ci abin da ba ka da shi ka saba da shi ka dawo ka dora hauka kana bai da yadda za ka samu shi ko kaka ko kaka to wannan shi na kawai babban matsala sai ka ga sai ya samu kuɗi ne dubu goma yana da 'yan masara dai da ɗan gero ne dubu goma din nan kamata a ce mai kwana goma sha biyar in ba su yi kwana ashirin ba to su yi sha biyar don kamata ya yi matsayi ne talaka ko ya yi ce wani mai tsara shi na ɗari biyar gari kun ga dubu goma za su yi mai kwana ashirin amma wai ya gawa da masu kuɗi kai har da mineral tsawon ga sai a tawa a zuwa cikin ya ga haka da masu kuɗi gari ya hanga ce abinci a ɗauko a sha a ba iyali su sha ya ga masu kuɗi na sa naman kaji a soyi a zuba cikin firji. shi ma wai sai ya soya ya fara a sau naman shanu a soye a sa cikin birnin shi ma sai ya sa ko shi ya shigo gida sai an ci naman har wani almajiri ya ce shi wallahi bai iya kwana bai ci nama ba da daddare ko mai ya komi ko da komi ko da wallahi bi ke kwana sai ya cin to mu ga ƙa'idodinmu na shari'a da daddare in za shiga kwana ma ba a cin nama ko yunwa na batun da sabata ka in dai kana jin kwana ba a cin nama kuma ba a ce kiyi kuma ko kishirwa kaka ji in ba tsanani ta ba ko ruwa ba a sha in za a shiga kwana mu ga kayi da mutum musulunci to wai shi bai iya kwana ma sai ya ci nama kwana biyu sai ki ga wasu abubuwa na bayyana gare masu warishe shi ciwo kaza ya shigo mai tsanani saboda sai zai kwanta ya ci nama wai shi haka ya kana gama masu kuɗi na ne halar su ma manyan ma'aikatan gwamnati ba haka nan suka yi kun gane su da mai abinci wutar nan ba na abubuwa irin waɗanga suna a matsaloli in an ka yi ma mutum siya sai ce wai an ci in an kawo mutum siya sai ce wai an ce ba a cin nama wani yana ka ce ma kakka ci nama wai an ce ka a ciki wane na aka ce ma kaka ciki wane na aka ce ma kaka ciki wai an ce ka a sha mana wane na ya ce kaka sha mana wane na ya ce haka ba cewa an kai kaka ce an kai bari in ka samu cewa an kai bari in ka samu sai ka ce ba sun sagarta ɗin mutane mata sun sagarta mata wai sai ka ji masu na wani mai ta ba ta iya an amma a samu ta nama kuma shi kowannan da ya ɗora kawo mata sannan can ko kusa da ya auro ta kowannan lokaci da rikici na haika samo shi yanzu ya kasa kawo abin da na za a ci kuma ta ce sai an kawo mata nama rikici ya faru tsakanin miji da mata kowa bai wani faɗa dai aka yi kowa bai wani gomi ne don ba ta zuwa ce ma obanta nama aka yi kawo mata tun da ba mai kuɗi na ba shi ko bai zuwa ya ce ma obanai nama ya kasai mata yanzu ya bai saboda ka sai a yi ta rikici a kasa gane abin nan ba shi so ne ina so ne kai halan ba ka so mata ka ina son ta to mi da kuka faɗa wani ban sani kuma ya sani ku lura da irin wannan ku bar ta makanku ku bar zurfafawa wajen rayuwa da wajen addini gaba ɗaya ku tsaya kama wada an kaci sai ku samu rayuwa rayuwa mai kyau in kun tsaya wada an kaci duk bacin gara kun kaji ana wa 'yan siyasa saboda ta natsigi na an zurfafa wajen cin daɗi saboda haka ko nawa ɗan siyasa zai ba su kwana biyu za su canje su wani ya kai ma 'yan siyasa ko ina sai sun ka dibi wani babban muhimmin aiki haka sun ka bashi kusan biliyan ɗaya da wani abu ya samu riba mai yawa suna ganin sun huta da shi ai da ya kai ga riba nan ya kama ribarta. malam kwana biyu sai gashi ya dawo ya kama bacin su baci bai tsanani wanda ma bai taɓa yi ba wani ya yasa kake wa'in ga abubuwa za ta sun alƙawari alkawari ba su cika wai ai mai alƙawari za a kuma ba shi wani aiki to ita ce haka ba ba kayan gidan na ba tabbata an ka ba ka taimakon naira goma to jibi ba kai za a ba ba wasu na nan irin ka kuma su za a ba shi yasa za ku gado abubuwa sun lalace yau ka ji wanka za a yi musu gobe ka ci su wancan hafi can za a yi musu wanka jibi ka ji wanga mutane sun lalata imanin saboda duniya kawai duk sun lalata imanin su saboda duniya kawai shi dai a bashi ya ci daɗi wannan ta'ammuki fushi na kawo duk ɓace-ɓacen ga da kuka ja ana yi duk ɓace-ɓacen ga da kuka ja ana yi yo 'yan dawa masu wa'azin bayyane da na ɓoye suka yi da wanda 'yan siyasa ka yi da wanda yara ka yi cikin gari kowane iri duk ba don Allah suka yi ne ba duk ba ce na shiga ta duk duniya ta kowane gaji yana bace-bacen nan kaya abba kawo mai ba da an ba shi yau ko kaji a hau membari yau ya bace ka to in ka kai mai abin da ya kaso gobe kai awali wani ya mimbar ya yi ɓacin wani mutum ya yi ta ɓaci ne malam ko ibilisu ba a ɓata wa ya ɓace ba sai ya taho da daddare da jama'a ce bai san duk an yi mai a bidiyo ba an ka sallama da gobe ta yi a da jibi ta yi jima'a ta kewayo malam mutumin nan da ya zama ko shedan ya yi shi daraja shekaran jiya yau sai da ya fi wanda a najeriya daraja duk wanda a najeriya bai kai daraja ta yau kai me aka yi da wanga abu kai kana ganin wayo gare ka mutane na ganin ka mutunan banza kuma ba shi ba ba a ƙarshe mai kyau ƙarshe Allah ya yi mugun bala'in ciwo ya haza maka ya hana maka kuɗin sai magani a tuzalinta mutane kullum bacin su kullum bacin mutane kuma da abin su ba naka ba da kayan su zuwa da abin su ba kai adda bale ka sai ajiya ka ba su don haka ya ce halakar mutanaddi'u ala khadabi almutanaddi'u almuta'ammiqu fi shay wanda an mutanaddi'u mai mawa ga wani abu ko nina na ya ta sama ya ba ya zurba ya wuce hatin shari'a wai shi ba a bashi kuɗi ba don haka kayan ma zai mai sheka tunda baka bashi kuɗi ba almatakalli wal bahasa anu wanda ka tilasta ma kai ne bincike game da ga abu alama zabi ahli kalam ga mazaba ahli kalam addakhili na bi ma la yani wanda ka shiga ga abin da bai dame su ba abin da bai shahe ka ba wai mutum na can kai kana can kana harkokinka wai yana na sirrin kai ka bincike wasu ya kai ya soke ka sirrin kai ka bida na gama ka da shi har ya ban tashi daban Wayan ga duk muta'ammiquna na waɗanda duk mutanadduhuna na halakaki na alkhadiina bima la tablughu uquluhum masu kutsawa ga abinda hankalinsu baka kai gare shi ba waɗanda su ne mutanadduhuna ka gabarta mana Allah da darajar sunayenka da sabobin ka madaukaka mu dai ka tausaya mana kada ka sa mu cikin ahlul guluwi karka samu cikin almutannati awon ka saya mu cikin waɗanda suke masu bin sunna annabin ka boye da bayyane ka raya mu ahli sunna ka kashe mu ahli sunna ka tada mu cikin ahli sunna ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna mun roke ka bai asma'ikal husna ka sa mu cikin makauta ne kuma ka ba mu ikon kwana na wurin wajen abin nan kala abu sa'ada sunan za mu kwana insha Allah ta yi yawa a kan musalatin sallallahu alaihi wasallam